labaran wasannin ƙwallon ƙafa masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci barkan da haka barkan ku da kasancewa tare da ni sadiq abdullahi busawa mai karanto muku labaran duniyar ƙwallon ƙafa ko da yaushe a wannan tasha tamu ta sport tv 1 Yau ma mun kawo muku wasu zafafan labaran duniyar ƙwallon ƙafa kamar yadda muka saba kawo muku da ɗumi su. Amma kafin makaranto muku cikakken rahotannin ga kaɗan daga cikin muhimman kanun labaran. Chelsea ta naɗa Graham Fortin a matsayin sabon kocin ta, ta alama rabon Lewandowski zai iya zama warakar Barcelona. Rata Redmond ya kuma Basisak daga Southampton. Masu kallon mu a daidai wannan lokaci, za ku ci cikakkin wayannan rahotannin da ma wasu a cikin wannan bidiyon namu. Sai dai kafin mu karanto muku cikakkin wayannan bidiyon wayannan labaran kamar yadda muka saba muna so idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha mu, Kata kata ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da labaran duniyar ƙwallon ƙafa a da yaushe kuma akan kan kari a wannan tasha tamu ta Sport TV 1 idan an yi subscribe a danna alamar like sannan a yi share wannan bidiyo zuwa ga uwa domin su masu gani. Mun gode ga da cikakken rahoton Da alama Raban Landowski zai iya zama wato warakar Barcelona. Bayan wani gagari wato da mota da Barcelona ta shiga a kakar da ta gabata. sakamakon fitar wasu daga cikin manyan 'yan wasanta da za a iya cewa yanzu barcelona ta samu bakin matsalarta fitar babban dan wasan ta lionel messi ya jefa kungiyar cike wato lalaben wanda zai maye wato wagegen gibinta ya bari ko da yake a watan february da ya gabata ta sayo dan wasan gaban gabon emirates abamen wanda kuma ya taka rawar gani wato wajen ganin ya ceto ƙungiyar daga halin da ya jefa ta. Da taimakon ɗan wasan, ƙungiyar ta samu tikitin shiga gasar zakarun wato Champion League ta kuma ƙara sayin 'yan wasa da ta cika har da rabon Londoski wanda ta ɗauka daga bayan Munich wanda ake ganin zai iya zama waraka ga ƙungiyar. ko a ranar laraba da kungiyar ta buga wasanta na farko a wato victoria place sai da dan wasan ya ci kwallaye uku karon farko wato tun dawowarsa kungiyar dan wasan mai shekaru 34 dan kasar poland ya nuna kimar da yake da ita a wato kungiyar inda ya ci kwallo takwas cikin wasa biyar da ya buga wato bayan barinsa bayan munich a watan yuni Nandoski wanda ya taimaka a Bayern Munich ta lashe gasar zakarun Turai a shekara ta 2019 zuwa 2020 ya fara buga wasansa na farko a Barcelona a gasar zakarun nahiyar Turai wato da kafar dama. Da waɗannan ƙwallaye makoya bayan Barcelona sun fara jin cewa ɗan wasan zai iya zama warakar matsalar da suka fada tun bayan rabuwa da Lionel Messi. sai dai wasu na ganin shekaru za su iya zama kuma baya ga ɗan wasan a wannan lokacin kada dai a sha'afa ana ci gaba da sauraron labaran kwallo tare da ni sadiq abdullahi idan dai yau ne farkon zuwan ku wannan tasha mu ku danna alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewar labaran duniyar kwallon kafa a koda yaushe duk dai a cikin labaran namu za ku cewa nathan raymond ya koma basistak daga southampton Ɗan wasan gaba na Ingila na Mount ya bar Southampton ya koma Basisa a matsayin cikakken ɗan wasan ta. To a shekara ta 2016 ɗan wasan ya koma Southampton daga wato Norwich City kuma a bara ne sa ta ƙare a ST Mary. Ya bugawa ƙungiyar wasa 232 ya kuma ci mata ƙwallaye 30. saurayi ne mai kyau a wurinsa bayan share shekaru shida a wuri guda in ji wato lokacin kungiyar hap hansim hoti mun ji daɗin kasancewa tare da shi na tsawon wato kusan shekaru hudu gaskiya muna da alaƙa mai kyau da shi a lokacin tafiyarsa akwai lokacin da ya nuna wato kwarewarsa a fannin wasanni da dama ya ƙara da cewa babban saurayi ne mai kyau a gare shi kuma ina ganin ya wato ya yi zaɓi da ya dace duk dai a cikin labaran namu za ku ji cewa chelsea wato ta naɗa graham Fortin a matsayin sabon kocinta chelsea ta naɗa graham foten a matsayin sabon kocinta bayan korar somar da ta yi 2014 ya bar ƙungiyarsa ta Brighton da take buga Premier League domin fara aikinsa wanda ya sanya hannu a kai na tsawon shekara biyar. Mai shekaru 47 ya ce yana matukar farin ciki ta murnar da ya zama wato koshin in Chelsea. Wasan farko da Fortin zai buga a gidan Fulham ne wanda shi ne ma wasan hamayya ne a ranar Asabar. da misalin karfe goma sha biyu da rabi na rana mun yi farin cikin kawo graham chelsea in ji shugaban kungiyar wato todd bohel ba wai kawai cewa yana da basira ba ne a'a yadda yake tafiyar da wasanninsa yana da kuma kwarewa wajen alaƙa mai kyau da 'yan wasa ta yadda za ka yi wato chelsea ga nasara ya yi matukar tasiri da tsohuwar kungiyar da ya jagoranta don haka muka kawo shi nan mu ma ya sauya mana kungiyarmu in ci shugaban na chelsea masu kallon mu a daidai wannan lokaci ana ma kawo ƙarshen wannan bidiyon namu kar da ya manta a danna alamar subscribe domin kasancewa da labaran duniyar ƙwallon ƙafa ko da yaushe da zaran mun daura. don kuma an yi subscribe don na alamar like sannan a yi wannan bidiyo zuwa ga yan uwa domin su masa gane mun gode mu haɗu a bidiyo na gaba